babban yaya shi ne zai wata damar kan shi na hawa jigo a wani senta shekku sai da gari a kuma an ta kamar da kuma fara Gracias. amma da wuya a fara wani wata sallah take kama idan hasali Biyar sura Suna da kuma kuma da

Orang Malaysia sendiri mana kita tidak ramai. Jumpa, tapi nama lagi kita nama Saya ambil dulu. Ambil dulu yang paling mana. Saya akan kirim ke dunia itu dia. Suara. Orang mana? Mana Allah beri dia. Kebetulan itu haji. Kuma, penulis, ah, dukkan media ننام ونستكم بعيش ثمنا الله يكرمك آمين وما الله يكرمك إياه وفي ذلك الله يكرم الله يكرمك وقال الله يشفى الرسول والبراء ما كل القياس والرسالة يبقى تأثير حتى شرع يوم إن شاء الله أنا بركة الله بركة الله إن شاء الله الله يكرمك نعم نعم نعم نعم نعم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 وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله بارك الله من الولين يمتينا لاربا لا يقوة رمضان الشيكرة تدبو إيد تريه أولى أربعين لبقى هجرة من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم لقى بن مكة وابن المدينة wanda ya daidai da sha takwas ga watan biyu a shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya daga wannan masallaci mai albarka na Usman ibn Affan daga Wusetu a cikin birnin tarayyar Abuja a yau bisa ga kaddarawar Ubangiji ita ce rana ta farko da za mu fara gudanar da tafsiri na wata Ramadan a wannan shekara fatan Allah maɗaukin sarki ya samu fara a sa'a Allah ya sa mu yi azumi lafiya mu gama lafiya Allah ya sa muna cikin intattun bayi a wannan wata yan uwanmu da aka rasa a shekarar da ta shuke wanda ba su rasu wannan wata mai albarka ba Allah ka ji kansu da rahama mu kuma idan mu ta zo Allah ka ba mu cikawa da imani idan ba manta ba shekarar da ta wuce karatunmu na ƙarshe mun cike da ƙarshen aya ta ɗari da tamanin da ah, bakwai cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wato faɗin Allah maɗaukacin sarki uhilla na kuma lailata ya ne rafafu ila nisa yi kun. Wannan libasun la tun libasun la haɗa ne? Alimin an na kuma kun tun na an kuma har zuwa ƙarshe. haka yau za mu tashi farkon aya ta ɗari da tamanin da takwas. Faɗin Allah maɗaukacin sarki wala ta akulu amuwa na kun na kun bilbaku. Mm. Ya ya ce.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 الناس بالإثم ta تعلمون kuma kar ku ci كما كركشي أموالكم dukiyoyinku kuma a tsakaninku bil batil ta hanyar barna wa tudlu biha kuna masu miƙawa da su ila hukami zuwa ga alƙalai ko masu hukunci ita akulu fariqan dan ku ci wani ɓangare min amwalin nas na dukiyoyin mutane bil ismi ta hanyar saƙo. wa antum ta'lamun alhalin sun san cewa abin da kuka yi ba daidai bane ba kalmar wala ta wawun din nan wawun adafi ne ma'ana ana jera magana ne akan magana kuma kaza kuma kaza kuma kaza domin wawun a larabci yana daga cikin hurufun adafi ma'ana kamar da hausa ka ce da kaza da kaza da kaza wannan da da da kalma ce da ake amfani da ita don jona magana akan wata magana to haka wawun yake a wajen larabawa kenan wannan maganar da ake faɗa wata maganar ta gabace ta sai ake dora wannan akan waccan wacce ce ta gabata shine faɗin Allah wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajidi kada ku sadu da mata a lokacin da kuke itikafi kaga wannan magana ce wala ta'kulu kuma kar ku ci to cewa kar ku sadu da mata a itikafi da kuma kar ku ci dukiya tsakanin ku juna ta hanyar barna duk wannan kuma an gina su ne a ƙarƙashin maganar azumi domin maganar ta samo asali ne tun da kafin Allah ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta muku azumi a cikin hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da azumi akwai maganar itikafi shi kuma itikafi in ana yi ba a saduwa da mata dan ka sadu da matarka kana itikafi to kafin ka ya lalace to haka nan kuma cin dukiyar haram cin dukiyar haram tana da alaka da azumi kwarai da gaske duk da cewa ba wai sai in ana azumi ba ne ake gudar cin dukiyar haram amma sai dai lokacin da kake azumi ya fi kamata ka fi gudar dukiyar haram dan karka shayin wabban zaki shiro wofi domin da yawa za ka ga mutane suna azumi kuma suna cin haram ka sani wannan haramun ɗin da kake ci yana tafiyar da ladan azumanka shine Allah yake jan hankali na musamman ana kuma kar ku ci dukiyar ku tsakaninku ta hanyar farna domin wannan zai lalata muku ladan azumin ku zai sa ku sha yunwar banza ku sha kishirowar ya tabbata cin hadisi da Imam Muslim ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbai atadruna manil muflis kun san wane ne wanda aka yi wa kallasa aka yi masa gwanjo aka sai da kayan ta yayi asara ya tashi babu komai don a biya masa bashi mun san wannan a yaren duniya in aka ce wani an yi masa gwanjo ma'ana ya talauce ya tsiyace kuma ana bin sa bashi duk an sai da kayansa an kwakwace an biya masa bashi da haka yanzu ya dawo bai da komai ko da kwada yana da wadata da aka sai sabai suka ce al-muflisu man la dirhama lahu mata yayi wanda aka yi gwanjo ko aka yi wa fallasa shi ne wanda bai da sisi bai da kwabo shi ma zala yake wannan a yaranku na duniya kenan al muflisu min ummati sai dai wanda aka yi wa fallasa aka yi wa gwanjo cikin al'umma ta ba ne wanda bai da kwabo ba ba shi ne wanda ya talauci a duniya ba a'a yake mai ya'ati yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zaka shine wanda zai zo ranar tashin alkiyama yayi sallah yayi azumi yayi zakka duk sun cika amma kuma ba zai ci ladan ko ɗaya daga cikin su ba zalla ce wa ya aki wa qad shatama mahaza, wa qazafa haza, wa safaka dama mahaza, wa akala mala haza. matsalar gashi ya zo da ayyukan alkhairi amma kuma duk zunubansa za su sa a kwashe ayyukan alheri ya tashi a tutar babu zai zo ya ci dukiyar wancan ya yi wa wancan kazafi ya zubar da jinin wancan zalla yake haka za a rinka kwashe ladan sallar da ya zo da ita da azumin da ya zo da shi da zakkar da ya zo da shi da a gama biyan bashi a ƙarshe sai ya tashi babu ladan komai a madadin ya shiga aljanna sai a tafa kiyarsa kuma a kai shi wuta wannan shine hikimar da ya sa da Allah ya wajabta mana azumi sai kuma yake gaya mana abubuwan da in ba mu nisance su ba to ko muna yin azumin azumin zai tashi a cutar babu a ƙarshe za a yi mana fallaka a ƙarshe za a yi mana gwanjo yasa Sheikh Muhammad Ali As-Sabuni a cikin littafin Safawatu Tafasir shi yake fadar alakar ita wannan ayar da ayoyin da suka gabace ta irin abin da ake kira da ulumul Qur'an at-tanasub wa tanasub bainal ayat domin ayoyin alqur'ani kamar sarka ce a makalkala suke da juna wata tana bi ma wata shine sai ce lamma bayyana ta'ala fil ayati sabiqa ahkama siyami bayan Allah ya gama bayani a ayoyin da suka wuce da hukunce hukuncen azumi a وأباها للمؤمنين الاستمتاع بالطعام والشراب والنكاح kuma ya gaya wa muminai lokacin da za su ji daɗi na cin abinci da abin sha da kuma saduwar aure fi layali ramadana a cikin dararen ramadana banda da rana askabahu bin nahyi an akli amwali an akli sai biyo da bayani dangane da haramcin cin dukiyoyin mutane ba tare da gaskiya ba sai ce li annal muslima domin musulmi la yasihu lahu an yastamti'a bil mali harami baya halatta gare shi ya ji daɗi na dukiya ta haram la fi layali ramadan wa la fi ghairihi da rana aure ramadan ko da daddare domin me domin yin wannan yana iya bata masa ladan azumi ya sa yi asara sannan sai ubangiji ya ce wala ta'kulu karku ci yayi amfani da kalmar akalu ci to anan kada wani ya fahimci cewa da aka ce kar a ci kenan dukiya in ta wani ce ci ne ya haramta da za ka ɗiba ka je ka sai kadara ko ka sai kayan sawa wannan ba matsala ba ne wannan ba haka ba ne domin dukiya a larabcin alkur'ani mafi yawan abin da aka fi da ita shine ci duk mutumin da ya samu naira ɗari a farkon abin da yake fara yi da ita shine mai ci kafin tunanin ɗinka kaya ya zo kafin tunanin siyan kadara ya zo in ka ga mutum yana ɗinka kaya in dai mai hankali ne ko yana siyan kadara to cikinsa ya yi mai ya koshi yasa bahaushe ke wai sa a baka ma ya fi ya tafi kura wai kura ce ake yawon wasa da ita ya kai mata laya irin ta kitse ɗin nan da yaɗi kuma kura tana jin yunwa kaga laya kuma dan ta bata tsaro ne sai rana ta da fi kura ta da fi kura sai wannan layar ta kitse sai ta narke ta fara digar da mai shine kura ta ce kai a safa a baka ya fi a rataya ta fi ta cinye layar ta to da haka a ka'ida ta dukkanin mai hankali shi shi ya fi komai kafin ɗinka fitira ko siyan kadara ta fuskar amfani da dukiya da haka malamai sukan ce a irin wannan mutane su yi hattara kar su canja wa Allah zance kada shi ɗan yana so ya ruɗe ka sai ce maka to ai Allah ci ya ce kar a yi amma da za ka ɗauka ka je ka sai kadara ai wannan ba ci kai ba da za ka ɗauka ka je ka ɗinka tufafi ai wannan ba ci kai ba eh, da za ka ɗauka ma kai sadaka ai ba ci kai ba a'a mai da Allah ke innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman lallai masu cin dukiyar maraya da zalunci to kada shi dan yayi maka wahayi yace to ai ci aka ce bu man ka ka sai kadara bu man ka ka sai ka tsinka tufafi kai bu man ka ma kai wani aikin alheri a Allah ya yi amfani da kalmar ci ne domin ita tafi yawa cikin mu'amalar dukiya ci aka fi kafin komai haka anan da yake wala ta Akulu, wala shirabu ma ya shiga ولا تلبسوا ولا تقتنعوها معناه كميد إتكدر كنا أجوا شما ياشدا ولا تتخذوها عروضا للتجارة شما ياشدا sannan sai ubangiji ya ce amwalakum dukiyoyinku shin wannan yana nufin dukiyar ka kai a'a ana nufin dukiyar dan uwanka domin shi mutum in dukiya ta sace ko me yayi da kayansa in ba haramun bane bai yi laifi ba ko ya ci ko ya sai kadara ko ya ɗinka tufafi ko ya sadaka to amma a larabcin qur'ani akan ce dukiyarka ana nufin dukiyar dan uwanka domin sau da dama qur'ani yakan jingina maka abu amma yana nufin na dan uwanka bisa ga ka'idar da bahaushe ke cewa yi wa wani yi wa kai hana wani hana kai duk abin da kai wa ɗan uwanka kamar kanka kaiwa domin in na alheri ne ladan kanka zai dawo in na shari ne ma sharin kanka zai dawo shi ne Allah ce in ahsantum ahsantum da anfusikum in kun kyautata kanku ko kun kyautatawa wa in asa'atum man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha duk wanda ya nagari kansa duk wanda ya mummuna kuma kansa da haka qur'ani yakan ce karfi wa kanku yana nufin yan uwanku kamar anan wala ta'kulu amwalakum ana nufin amwala ikhwanikum kamar fadin Allah kuma antum haula'i taqtuluna anfusakum ay taqtuluna ikhwanakum an gane ko kamar fadin sa wala talmizu anfusakum ay wala talmizu ikhwanakum ولولا bi سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي yi أكن إطلاق النفس أنا نفهم الإخوة haka anan Allah yake wala ta'kulu amwalakum ay amwala ikhwanikum kar ku ci dukiyoyin dukiyoyin ƴan uwanku bainakum a tsakaninku bil batil kalmar al batil ma'anarsa shine az-za'ilu zahid abin da yake gushewa ya tafi a neme shi a rasa wannan shine ma'anar batilu a yaren larabci asali daga batala shay'u butulan ne fa huwa batil amma a shari'ar musulunci idan aka ce haza batil ana nufin alharam abin da yake na haram abin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta da nassin alqur'ani ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta da nassin sunna haka idan kuka ci dukiyar ku ta hanyar haramci to in kun yi haka kun aikata ba daidai ba kun aikata laifi sannan ubangiji yace kuma kar ku yi wani abin nabi bayan haka shine wa tudlu biha kuma ku yi kokarin miƙa wannan dukiyar ilal hukami zuwa ga masu hukunci bare shugabanni ko alkalai ko lauyoyi to da dama mutum zai ci haram sannan dan ya kare kansa kuma sai ya tafi kotu ya dauki kudi ya bayar rashawa dan shari'a ta goyi bayan sa dan alkali ya favorin sa a hukunci ko ya dauki manya-manyan lauyoyi irin abubuwan da da yawa ake yi a Najeriya ce mutum ya saci biliyan ɗaya in ya so sai a kashe mu raba da shi da wata hukuma na miliyan ɗari biyar ƙarshe sai a ban masa ɗari biyar ko ya ci bashinka na miliyan ɗari sai ya zo ya dinayin ya yi musu in ya so sai ya ɗauki lauya ya kashe masa miliyan talatin kai a cuce ka to duka waɗannan abubuwan guda biyu laifi ne Allah ya haɗe su ya ce duka ka ku yi su kar ku ci dukiyar da niyyar ɓarna, sannan kuma ku yi ƙoƙarin siyan hukunci ko ba da rashawa ko ɗaukar lauyoyi don su goyi da bayan ku in kun yi hakan kuna masu niyyar li ta'kulu fariqan ku wani bangare kalmar tudulu asali kalmar daga al-idla'u ne al-idla shine al-irsal asali zuba tura guga cikin rijiya dan ta ɗebo ruwa shi ake kira al-idla daga nan ita kanta gugar ake kiranta da dalu dalu gugar da babu ruwa kafin a jawo ruwa in aka jawo ruwa kuma ta zama azzalu shine Allah yake waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwahu adla daga al-idla kenan wasu bilu biha kuna masu miƙawa biha da ita dukiyar ilal hukami zuwa ga masu hukunci ko dai na alƙalanci ko kuma na shugabanci Kulu fariqan kalmar fariq bi ma'ana qit'atan ko kuma juz'an dan ku ci wani bangare na dukiyar kamar yadda muka faɗa shine ai kashe mu raba ya saci biliyan ɗaya, ya fitar da miliyan ɗari biyar, dan ya cinye miliyan ɗari biyar. ya rance miliyan ɗari ya ji ya kashe miliyan hamsin wajen tsakanin kotu da lauyoyi don ya cinye miliyan hamsin shi ne Allah ya ce litakulu farikan suna masu ƙoƙarin yin haka don ku wani ɓangare min amwalin nasu na dukiyoyin mutane amma akwai malaman tafsirin da suka ce kalmar farikan a nan ayar a cikinta akwai takadimi da ta'akhiri ai litakulu min amwalin nasu fariqin ko li ta'kulu fariq eh, na'am li ta'kulu min amwal fariqin min amwalin nasu ko fariƙan min amwalin nasu Dan ku ci wani ɓangare na dukiyar mutane ko dan ku ci wani eh, kaso na dukiyar mutane ko kuma alhalin kuna sani cewa alhalin kuna sani malamai suka ce ba yabo ba ne wani zai ga kamar yabo ne alhalin ka sani ma'ana suna da ilimi kenan ba jahilai bane to anan ba yabo ake ba zargi ake yi domin shi ilimi baya zamowa yabo ga mai shi sai in yayi aiki da shi idan aka ce na ga sani ga take sani yabo ne ko zargi zargi ne amma na ga sani ga aiki da sani to shine yabo kenan kawai a ce na ya sani baya zama yabo har sai abin da zai biyo baya ya sani ya yi aiki da sani to shine yabo ya sani ya sake sani wannan zargi ne da haka malamai suka ce a nan zargi ne Allah yake daɗa ƙarfafa shi da kuma nuna cewa hukuncin na musamman ne ga wanda ya sani yake yin aiki da abin da ya sani kamar yadda Allah yake aibata Yahudawa sau da dama أفتطمئون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون هذا وهم يعلمون بايبو بني alhalin sun sani kuma suka take sani awalam yakul lahum ayatan ay ya'lamahu ulama'u bani isra'il yanzu bai zama musu izina ba malaman bani isra'ila sun san wannan abin kuma suka take da haka ubangiji subhanahu wata'ala a nan zargin su yayi al-imam ibn kasir yake cewa aliyu dan abi talha ya rawaito daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda Abdullahi dan Abu zai ce hadha fi rajul yakunu alayhi malu wannan ayat tana magana ne game da mutumin da ake bin sa bashi wa laysa alayhi fihi bayyina kuma ba a kafa hujja ba wajen bashi bashin saboda an yadda da shi akwai mutumin da an yadda da shi yadda ta sa lokacin da za a bashi bashi babu shaida babu rubutu fa yajhadul mala amma shi kuma in an kwana biyu sai ya cibure da yi musu ya ce ai ba wani bashi da ake binsa saboda ya san babu shaida babu hujja wa yukhasimu ila al-hukami har ma yayi azarfafin kai ƙara kotu wa huwa ya'rifu anna al-haqq alayhi kuma tare da ya san ana bin sa bashi wa huwa ya'lamu annahu asimun akilu harami kuma yana sane da abin da yake aikatawa zunubi ne kuma abin da yake na dukiyar haramun ne da wannan ayat tana magana ne akan wannan Imam Ibn Kathir ya sake cewa وروي عن مجاهد عن رويت مجاهد وسعيد بن جبير لسعيد بن جبير وإكرمة والحسن وقتادة والسدي ومقاتل ابن حيان وعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم دو أنن دقى صحابي سيتا بأي جسنس أنهم قالوا سكتي لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم كرك يدى كي هسوما دمتن الهالن كاسم باك دقى سيا domin wannan laifi ne mai tsanani a wajen Allah kana su akan rashin gaskiya musamman akan abin da ya shafi dukiya kar kai haka hadisi ya zo cin sahih al-bukhari da sahih muslim daga uwar mu'minai ummu salama Allah ya kara mata ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ala ku saurara ku ji inna ma ana bashar ni mutum ne ta fuskar mutuntaka irin abubuwan da mutane sukan yi na mutuntaka ni ma nakan iya yi wa inna ma ya atini al-khasmu ko al-khismu kuma sau da dama masu husuma sukan zo wajena in ji annabi sallallahu alaihi wasallam mai kara da wanda ake kara sai ce fala'alla ba'dakum ay yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd wani daga cikin ku fi dadin baki sama da wani kuma tare da shi ne bai da gaskiya fa aqdi lahu to ni kuma ina aiki ne da zahirin abin da aka gaya mu domin manzo Allah bai san gaibu ba yana aiki ne da zahirin abin da ya bayyana kuma wannan shine abin da kowace kotu ma take aiki da shi duk alƙali bai san gaibu ba ko annabi ne Allah yakan bar ne wa mutane hukunci da hujjojin da suka bayyana a gare shi shine manzo Allah yake so da dama kukan kawo kara a waje na. ni mutum ne ban san gaibu ba daga cikin ku wani ya fi iya daɗin baki lauyan wani ya fi lauyan wani iya shari'a saboda ya fi shi gogewa ya fi shi daɗewa shi ne manzo ke sau da dama idan na kalli hujjoji na zahiri sai in zartar da hukunci in ce na wani ne alhalin kuma ba na san bane sai ce faman qadaitu lahu bi haqqi muslimin duk wanda ne masa hukunci na ɗauki haƙƙin wani na bashi saboda ya nuna min hujja ta zahiri fa inna ma hiya qit'atun min nar ya sani rabon wuta na bashi falyahmilha aw liyadharha in ya ga dama ya je ya ci in ya ga dama ya bari amma ya sani a ranar lahira Allah sai ya canja ire-iren waɗannan hukunce-hukunce shine abin da masu magana suke cewa wata shari'ar sai a lahira duk yadda alƙali ya kai da gaskiyarsa da sanya tsare gaskiya sai an masa rufa-rufa wata rana sai ya hukunci ba daidai ba kuma ba dan yana so ba ya ka ba duk hukuncin da kaga an yi ba gaskiya ba ne ya zama alƙalin rashawa aka ba shi wani alƙalin baya cin hanci da rashawa iya binciken da yake iyawa yayi iya abin da ya bayyana gare shi na hujja kenan ko ba shi da wani abu da zai yi sama da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga dai shine fiyayyen halitta shi Allah ya fito shi ake wa wahayi amma a irin waɗannan lamuran Allah yana barin sa yayi hukunci da zahiri kuma kaga baka isa ka zo ka ce annabi cin hanci ya karba ba sallallahu alaihi wasallama ba amma haka dan adantaka take abin da ya rage kai ka sani dan kotu ta yi hukunci ta ce abu kaza naka ne in dai ba nakan bane fa a wajen Allah yana nan a matsayin ba naka bane in ka ci ka haram in ma baka biya a duniya ba a lahira sai ka biya amma da yawan mutane sun fi damuwa da fita kunyar duniya ai a duniya kotu ta ɗaya ta ce ta nasa ne ta biyu ma ta ce ta uku ma ta ce kotun Allah ya isa to ya kamata mu sani ire-iren waɗannan hukunce-hukunce dukkaninsu in an je lahira sai Allah ya sake su akwai hukuncin da daga duniya an gama duk hukuncin da aka yi shi bisa ga gaskiya alƙali yi bisa ga gaskiya hujjoji na gaskiya suka bayyana to an ji lahira Allah baya sake wannan hukuncin amma duk hukuncin da aka yi shi bisa ga rashin gaskiya ko bisa ga kuskure ko da wanda ya hukuncin kuma annabi ne to Allah sai ya sake wannan hukuncin saboda adalci shine ma'anar wa huwa ahkamul hakimin Allah shi yafi hukunci bisa ga dukkanin wani mai hukunci shine alhakamul adal mai hukunci kuma mai adalci shine wanda ba a koye masa gaskiya duk abin da ka faɗa in ma na ƙarya ne shi Allah ya sani to shine ibn kasir ce, fa dallat hadhihi al karima wannan aya mai girma ta nuna wa hadisi da wannan hadisi ala anna hukumar hakimi la yughayyiru shay'a fi nafsi al a hukuncin alƙali baya canja gaskiya ta zama ƙarya ko ya maida ƙarya ta zama gaskiya in dai alƙali yayi hukunci in gaskiya ne abin to yana nan a gaskiyarsa in ko ba gaskiya ba ne dan hukuncin alkali baya sa ƙarya ta zama gaskiya da aka yace fala yuhillu fi nafsi amri haraman huwa haramun da ka hukuncin alkali baya canja haramun ya mai da shi halal alhalin haram ne wala yuharrimu halalan kuwa halalu kuma baya haramta halal alhalin halal din nan halal ne wa inna ma huwa yalzamu fi zahiri shi dai hukuncin alkali ana aiki da shi ne a zahiri amma idan a batilin ba gaskiya ba ne shi wanda aka yi wa hukuncin ya san bayi da gaskiya da aka in kana so ka zauna lafiya ko alkali ya yi hukunci ya ce kai ne mai gaskiya alhalin ka san kai din ba mai gaskiya ba ne to je ka ka ta kanka wannan hukunci da aka yi ranka ya daɗe ko abin da lauya na ya faɗa ko abin da ni na zo na faɗa da farko gaskiya ba gaskiya ba ne son zuciya na yi alkali sai ya gyara sai maiwa da mai gaskiya gaskiyarsa ko kuma ko da baka je ka mayar gaban alkali ba sai ka je ka samu shi abokin rigimar taka wane hukuncin nan da aka yi tabbas na san kafi ne gaskiya da haka warware tsakanin mu da juna ba sai kowa ya sani ba shi nan! shi ne Allah ce man kana hu mazlamatun li akhihi falyatahallal minhu al yau duk wanda ya san ya zalunci dan uwansa wani abu ya je su warware junan su tun a yau tun kafin a zo ranar da babu zinare babu azurfa inna ma hiya al-hasanat wa sayyi'at rana ce da kawai ake biyan bashi da kyawawan ayyuka ko kuma munana kala qatada imamu katada ibnu da'ama as-sadusi yace yabna adam ya kai dan adam ki ilam kai sani anna qada al-qadi hakika hukuncin alkali la yuhillu laka haraman baya halatta maka haram wala yuhiqqu laka batilan kuma baya mayar maka da barna ta zama daidai inna ma yaqdi al-qadi bi nahwi ma yara shi alkali yana hukunci ne gwargwadon abin da ya gani wa yashhadu bihi shuhud gwargwadon abin da shaidu suka shi na shaida wal qadi basharun alƙali kowaye ka sani dai mutum ne yukhti wa yusibu yana daidai yana kuskure wa alamu anna man qabalahu bi batilin ko qudiya lahu bi batil kuma ku sani duk wanda aka yi masa hukunci ba na daidai ba anna khusumatahu lam tanqadi ku shari'a saba ta kare ba hatta yajma Allahu bainahu bainahuma yawm al-qiyamah har sai ranar da Allah zai haɗa su da shi da wanda aka yi musu hukuncin a duniya a ranar lahira dan Allah ya sake hukunci fa ya qadiya alal mubkili lil muhqi ubangiji ya ramuwa akan wanda aka zalunta ga wanda ya zalunci bi ajwa da mimma qudiya bihi lil mubkili alal muhqi fi da abin da fi kyautatuwa na abin da aka yi musu hukunci da shi a ranar anan a duniya shi yasa wasu malaman tafsiri suke fassara fadin Allah yawma yajma'ukum li yawmil jam'i ranar da Allah zai hada ku ranar haduwa suka ce ranar da za a haɗa mai ƙarya da mai gaskiya ranar da za a haɗa ɓarawo da mai kaya ranar da za a haɗa wanda ya zage ka a bayan idan ka baka ji ba da kai da aka zaga innal awwalina wal akhirina lamajmu'un ila miqati yawmin ma'lum Imam al-Qurtubi yace karkashin wannan aya akwai mas'ala shine ajma'a ahlus sunnati ala anna man akala malan haraman Walauma ma yasduqu alaihi ismul mali annahu yafduqu duk wanda yake wata dukiya ta haram ko kuma duk wani abu da ake iya kiransa da sunan dukiya domin kalmar dukiya ba ana nufin kawai kuɗi ba sawa'an kuɗi ne sawa'an tufafi ne sawa'an filin wani ne ka cinye masa ko ka je kai munamuna a ma'aikatar filaye aka canja satifiket aka ce naka ne janu naka ba janu bane ko ma dai me kai to ka sani ka zama fasiki wannan ijma'i ne na malamai wa qala bishru ibn mu'tamir fi ta'ifatin min al-mu'tazila bishr ɗan mu'tamir ɗaya daga cikin malaman mu'tazilawa shi kuma yace la yafsuqu illa bi akli mi'atay dirhamin fama zada mutum baya zama fasiki in ya ci dukiya haram sai in ta kai dirhami 200 ko sama da haka amma kasa da haka a'a وقال الجبائي أبو علي الجبائي يتي يفسق بأكل درحم فما فوقه إلا بما دونه يتي غرغدن كبو إن كتي ندوك يا حرام سنن كفاسكي سيدي إن أبن ديكي كسد حكا الله يطري ولد تندوك يا حرام سي الله يتيمي يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون الله يجي يسألونك سنه مكة تنبيا عن الأهلة جمد جراجرا وتا المرأة هلة جنئنين هلال أنقاني فوق tun daga ranar farko kamawar wata har zuwa rana ta bakwai sunansa hilali, domin shi wata yana da bambanci da rana rana da girmanta suke fitowa da girmanta suke facewa shi yasa ita sunanta kwaya ɗaya ne ashamsu kawai amma shi wata yana fitowa ne ƙarami, ya zo ya zama tsakiya tsakiya sannan kuma ya zo ya cika to a kowane mataki akwai sunansa a larabci idan yana jinjirin wata daga rana ɗaya zuwa ta biyu sunansa hilalu zuwa ta bakwai sunansa hilalu daga nan zai zama badaru har ya kai kwana goma sha hudu daga nan kuma yana ta amsa sunan badaru zai canja ya koma kamaru an gane ko kuma lokacin da ya cika kwana talatin shine ya zama shaharu da haka wannan matakan na wata shine ya ɗauki hankalin wasu daga cikin sahabbai sai suka tambayar annabi me yasa ga dai rana ƴar uwan wata ce amma kuma sukan bambanta shi wata in ya tashi fitowa ya fito da girma ita rana in ta tashi fitowa ta fito da girma in za ta ɓace ta ɓace da girmanta amma shi kuma wata sai ya fito ɗan ƙarami a hankali a hankali har ya cika sannan in zai ɓace ma ba da girman sa yake ɓacewa ba sai ya sake ragewa ya rage ya zaizaye ya sake koma ƙarami sannan ya ɓace. ko me yasa haka ina Allah ce yas'alunaka sune maka tambaya anil ahillati game da jirajiran wata to sannan malamai suka ce shi wata kwaya ɗaya ne kamar da rana ma kwaya ɗaya ce to amma me yasa muka ce nan jirajirai aka yi jam'i domin asalin kalmar hilal din an samu ta ne daga al-istihlal al-istihlal shine rafu saut daga murya an kira wata da al daga al-istihlal daga murya suka ce saboda lokacin da wata ya kama farkon kamawa za ka ga mutane suna ɗaga murya wajen nuna wa junansu shi aka ji ana gashi can gashi can gashi can ba kamar rana ba in ta fito kowa zai ganta amma wata ba kowa yake ganin sa ba daga nan ne larabawa suka sanya masa alhilal daga al-istihlal bi ma'ana rafu saut daga murya shine idan jariri ya kuka sai a ce istahalla sabiyu an gane ko wala eh, muhillina daga nan aka samu al-ihlal al-ihlal shine rabtu sauti bi talbiya daga murya da talbiya faɗin labbaik allahumma labbaik wanda je aikin hajji ko umara aka, daga nan ne sai aka yi masa jam'i bayan an mai da shi hilal sai kuma aka mai da shi hilla jirajiran wata ala wazni a illa an gane ko suka ce me hikimar yi masa jam'i da kwaya ɗaya ne shine malamai suka ce a'a abin da yasa aka yi masa jam'i bambantar lokutan ba wai don kasantuwarsa yana da yawa ba domin wata shine dai wata amma akwai wata a ranar litinin a ranar talata akwai ranar laraba a ranar alhamis a ranar juma'a to kaga su kwanakin suna da yawa lokutan yana da yawa wannan yasa aka yi masa jam'i ba wai ana nufin watan yana da yawa ba to shine Allah subhanahu wata'ala zai ba su amsa sai ce kulka ce hiya su jiran wata mawaqitu linnasi alamomin sanin lokuta ne ga mutane haka lissafi ana yin sa ne da wata ba da rana ba shi wata yadda kaga kunamar agogo tana motsawa a hankali haka yake motsawa to wannan motsawar tasa ita ce take nuna lokaci an gane ko to shine Allah madaukakin sarki ce kulka ce hiya mawaqi shi lokutan da wata ke juyawa a cikinsu ala ko yanayin da wata yake juyawa a cikinsu alamomi ne na lokuta linnasi ga mutane kalmar ƙulka ce malamai suka ce duk wata tambaya da ta zo a ƙur'ani Allah ya amsa ta da kul kamar nan yas'alunaka anil ahilla sai ce kul hiya mawaqitu yas'alunaka ma za yunfikun kul ma anfaqtum min khairin يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم yas'alunaka anil shahril harami qitalin fi qul qitalin fihi duk inda zaka samu yas'alunaka zaka ga amsa ta qul qul qul a waje ɗaya ne ba ta zo da qul ba sai ta zo da faqul aka tsara fa'u cikin suratul taha wa yas'alunaka anil jibal sai ce ku ha. suka ce hikimar shine duk waɗannan tambayoyin da Allah yake cewa kul sai da aka yi kafin ai tambayar Allah ya ba da amsa cewa ya yas'alunaka a ahilla za ka iya fassara da cewa za su tambaye ka game da jinjirin wata ko ka ce musu kaza haka dukkan ayoyin da suka zo ya yas'alunaka na ka qul kan yi tambayar Allah yake gaya wa annabi za a yi kuma yake ba shi amsa amma ta cikin suratu aha ita ce sai da aka yi tambayar sannan Allah ya ba da amsa shi yasa aka kawo fa'ut ta'qib ma'ana bayan sun yi tambayar to ga amsar wa yas'alunaka anil jibali kuma sun tambaye ka akan duwatsu fa qultu ce ga amsar yansifuha rabbi nasfan fa yadharuha qa'an saffafan la tara fiha iwajan wala amta to sannan kalmar mawaqid mawaqid jam'i ne na waqt waqt ana nufin lokaci ala wazni mafa'il kamar mawa'id jam'i ne na wa'ad wa'ad ana nufin alƙawari to da haka jinjirin wata yana nuna lokuta a wani lokaci Allah yakan dunkule da watan da rana ya ce dukkansu suna nuna ne lokuta amma dai a haƙiƙani wata shi yake nuna lokaci ba rana ba tafiyar wata da shi ake sanin lokutan ibada musamman ibada ta azumi musamman ibada ta aikin haji da sauransu shi ne Allah madaukakin sarki ce huwallazi da ash-shamsa diya'an wal nuran wa qaddarahu manazila yace alamu ta'lamu adada sinina wal hisab ma khalaqa Allahu zalika illa bil haqqi fasil al ayati li qawmin ya'lamun daka ubangiji subhanahu ce ka ce fitowar jinjirin wata karami har ya zama babba in zai kace ma ya zaizayewa ya koma karami sannan ya kace da shi mutane suke sanin lokuta hikimar kenan ba wani abu bayan haka anan su abin da suka yi tambaya sun so ne a ce da su a'a ai abin da ya sa ita rana ta bayyana da wata ta bambanta da wata saboda kaza saboda kaza saboda kaza saboda ita rana an halicce ta da haske kuma haskenta mai zafi shi kuma wata an halicce shi da haske amma shi kuma haskensa mai sanyi ita rana tana fitowa da wuni shi kuma wata yana fitowa da dare shi su haka suka so a yi musu bayani a yi musu bayani ta fuskar ilimin kimiyya ma shi kuma ƙur'ani ba wannan ya fi bawa hankali da kulawa ba ƙur'ani yakan yi ishara zuwa ga waɗansu abubuwa na ilimin kimiyya da fasaha amma kar ka ɗauka cewa ƙur'ani ya zo ne ya koyar da ilimin kimiyya da fasaha ba wannan ƙur'ani ya zo ba shi ƙur'ani ya zo ne ya nuna wa mutane girman Allah da kuma su san kaɗaitakarsa kuma su bauta masa amma a cikin bayanin haka idan wata idan wata bukata ta taso ta ai maka tsokaci akan ilimin kimiyya dan ka san me qur'anin gwani ne ta fuskar kowane sani to sai dan tsokana maka in aka so ai bayani akan abin da ya shafi geography wani lokaci sai Allah madaukakin sarki ya san mana in ana so ai magana akan halittar dan adam a wani lokaci sai Allah ya san mana amma kar mu dauka cewa qur'ani wannan yazo ya bayani akai ba wannan qur'ani yazo ya bayani ba babban sako da jiko na abin da qur'ani yazo yi shine ya sanar da mutane waye mahaliccinsu yaya ikonsa yake ya buwayarsa take me haƙƙin da yake da shi a kansu wannan shi ne an gane ko da haka shi yasa a nan su abin da suka so Allah ya musu bayani bayani na kimiyya da fasaha dangane da halittar wata ta yadda ta bambanta da halittar rana to amma Allah sai bai yi wannan ba amma dai yayi musu tsokaci yace kawai abin da yasa kuke ganin bambancin rana da wata kawai wata saboda a san lokuta muka kawo shi sai kauce daga nan sai tafi zuwa ga abin da ya fi wannan mahimmanci a wajensu domin yanzu kasancewa rana tana da girman kaza tana tazara tsakaninta da duniya da kilomita miliyan kaza tana gudun haske na kaza wannan duk ba shi bane duk ka gama sanin wannan in baka bauta Allah ba kai a banza bai maka amfani ba kasancewa wannan duniyar tamu akwai wasu duniyoyin kaza da kaza duniyar ma duniyar kaza duk wannan ka gama sani ilimi ne amma in baka kai ga kasancewa Allah ɗaya bane shi ya cancanta a bauta masa to ilimin ya tashi a tutar babu bai da amfani to shi yasa Allah subhanahu wataala a madadin ya ɓata lokaci wajen yi musu bayanin wancan sai tafi zuwa ga abin da ya fi amfani to a ilimin balagan larabci wannan shi ake kira da suna uslubul hakim ka yi tambaya a kan wani abu amma a nadadin a ba ka amsa a kansa sai a tafi zuwa ga abin da ya fi shi amfani saboda sanin duk mutumin da bai san wancan ba to sanin wannan ɗin ba zai masa amfani ba shi yasa a wani hadisi wani mutum masunci ne irin masu tafiya a cikin ruwa kamun kifi ko kuma waɗanda suke jigila da jirgin ruwa sai zo yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama menene hukuncin ruwan teku saboda ruwan teku yana da bambanci da ruwan tudu ruwan rijiya ruwan famfo da sauransu sun bambanta da ruwan teku ruwan teku yana da zarfi wani lokaci kala sama daban da shine sai zo ya tambayi manzo Allah ya inna narkabul bahara mu mahaya teku ne ko matuƙa jirgin ruwa ko masunta ruwan da muke ɗauka baya isan mu biyan bukata akan teku dole yakan kare mana sai mun yi amfani da ruwan teku to me hukuncin ruwan teku gashi dai yana da zarfi gashi kalarsa ba irin ta ruwan rijiya ba da shine sai manzo Allah ya ce huwa tahurun ma'uhu alhillu mitatuhu ai ce ku bari ka ji baki ɗayanta ruwanta mai tsarki ne kuma mushen cikin ta ne da cewa ruwanta mai tsarki ne shi abin da ya so ya sani kenan ba ma duk mutumin da bai san ma hukuncin ruwan teku ba ai ba zai san kuma hukuncin taɓan teku ba ba zai san hukuncin mushen da ya mutu a cikin teku ba wannan kuma yana da matuƙar muhimmanci ya san shi amma bai san na ƙasa ba ya zai ya san na sama shi ne manzo Allah da ya masa tsokaci akan wancan sai ya tashi daga nan kuma sai ya tafi can gaba to kamar anan ne su suna so a yi musu bayani akan me bambancin rana da wata ta fuskar halitta wannan ba shi yafi muhimmanci ba abin da yafi muhimmanci ka sani ko rana ta yi girma ko kar ta yi girma ko wata ya yi girma ko kai ya yi girma ba ruwanka da shi sanin girmansa ba zai amfana maka komai ba in baka yi abin da dan shi aka halicce ka ba shine bautar Allah ita kuma bautar Allah tana da lokuta shi yasa Allah dan ya sanar da mutane waɗannan lokutan sai musu wasu alamomi domin duniya ta faru tun lokacin kimiyyar da fasahar agogo ba ta zo ba duniya Allah ya shar'anta a yi masa sallah a masa azumi a yi zakka a yi hajji tun lokacin ba a san a gano lissafin kalanda ba to in haka ne da yaya za a yi shi tun kafin Allah ya halicci bayan da za su yi sallah yi wa duniya alamomi da za a gane lokutan sallah da ita ba sai da aka yi agogo sannan aka fara sallah ba bal a tarihi an yi agogo ne a zamanin halifa harunan rashid daular banul abbas kuma a lokacin da aka yi agogon larabawa su suka fara yinsa daga daular musulunci aka yi agogo kuma aka ɗauke shi aka kai shi kamar ɗaki aka kai shi zuwa ga faransa aka ce sarkin faransa na wannan lokacin da aka kai masa kyauta agogon daga kasashen larabawa aka aje masa shi agogon ya yi ƙara sai ya tashi a guje ya sauka daga kan da ya ɗauka hari aka kawo amma tun daga nan kuma suka koyi fasaha suka tafi kimiyya da fasahar a yau sai ka duk wani agogo ko suka yi kere-kere sai a ce made in faransa made in faransa amma asali musulmai sun suka fara wannan da ka Allah subhanahu wataala ya ce mun yi muku wata ne da wannan yanayi ne ya fara karami ya gama cika sannan ya zo ya zaizaye ya bace dan ku gane lokuta gane lokacin da za a yi aikin haji da watanninsa lokacin da za a yi azumi da watan azumi lokacin da za a rinka sallah suba a zahar la'asar magriba isha to shine masu hikima suka ce ta wannan sifar ta wannan sijar ta wannan kamar Allah ya kamanta halittar wata da halittar mutum shi ma ɗan adam yakan fara ƙarami ya girma in zai in yi tsawon rai kan ya mutu sai ya sake zaizayewa ya koma karami Allahu alladhi khalaqakum min ba'din thumma ja'ala min ba'di da'atin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء هو العلي القدير ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين dan adam zaka ga da farko baya iya tashi yazo yana fara iya tashi yana dabo yana rarrafe yana kama abu ya rike wataran sai ka ganshi a guje wataran shi zai ɗauki wani to in yayi tsawon rai kafin Allah ya ɗauke shi sai ya sake komawa mai rauni sai ya zo kafarsa ba ta iya daukar ba ya iya tashi sai ya rike wani abu yadda ake daukar sa yana tsumman goyo in yayi tsawon rai haka zai ta shi ya zama tsoho ana daukar sa yadda ake masa tsarki yana jariri in yayi tsawon rai haka za a dawo ne masa tsarki Shin wani mai hikima ce wa mal mar'u illa kal hilali yuwafi tamama shahri ya yagibu dan adam ba komai bane kamar a ce kamar jindirin wata yana farawa da rauni sai ya cika kuma sai ya sake zaizayewa ya zaizaye sai ya sake bacewa ubangiji madaukakin sarki ce wal hajj kuma ku sani wata alama ce ta gane lokutan aikin haji domin aikin haji lissafinsa da wata-wata ake yi shine Allah ce alhajju ashhurun ma'alumat shi aikin haji watanni ne sanannu ya ce ba rana sanannu ya sai ce watanni sanannu saboda da wata ake lissafin shi ne ubangiji ya ce wa laisal birru kuma ba nagarta ba ne bi an ta'atul buyuta min zuhuriha wurin ka zai kewa gidaje ta bayansu. wannan ba burgewa bace abin da ya faru shine wasu daga cikin mutanen Madina lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo Madina daman kun san aikin haji mutanen makka da madina sun gaje shi tun a addinin annabi ibrahim manzo ba shi ya zo musu da aikin haji ba tuntuni daman ana aikin haji sai dai na lokacin jahiliya ya saba wa na musulunci musulunci ya zo ya gyaggyara musu shine da cikin abin da suke yi na barna wanda musulunci ya gyara idan mutum ya yi niyyar aikin haji ko umara ba zai shiga gidansa ta kofa ba idan ka je aikin haji ko ka je umara ka dawo gida suka ce ba za ka shiga gida ta kofa ba ko kuma in kana tsaka da aikin hajin ko umara za ka shiga wani gida to ba za ka shiga ta kofa ba sai dai ka shiga ta bayan katanga ko ka haura sama a huda rufin gidan ka shigo saboda wani canfi da suka gada iyaye da kakanni wai duk wanda yake sanye da harami bai kamata wani abu ya raba tsakaninsa da sama ba wata rumfa ta sha makance kansa bai kamata ba to shine Allah su kuma suna ganin yin wannan din wani ibada ne wani burgewa ne wata nagarta ce shine Allah yake walaisal birru kuma ku sani ba burgewa bace ba nagarta bace ba tsoron Allah bane bi an ta'atul buyuta min zuhuriha ku ka zauke wa gidaje ta bayan katanga ko ta saman rufi wa akul walakin al birra man ittaqa sai dai nagarta shine tsoron Allah duk abin da Allah yake ka kiyaye in ka kiyaye shi to shine ka zama nagari shine ka burge inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi girman ku a wajen Allah shine wanda yafi takawa yafi kiyaye dokokin Allah wa atul buyuta min abwabiha wurin da zai kewa gidaje ta kofofin su a kowane lokaci nan waɗansu malamai suka ce duba zuwa ga ruwayar da muka karanto ta sababin nuzul ta nuna sababin saukar ayar abin da yasa Allah ya ce wa laysa albiru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha saboda wancan abin da suke yi to amma duk da haka akwai ka'ida sananniya a wajen malaman tafsiri da ulumul qur'an al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab ga sababin da ya faru aya ta sauka to ita ayar bata takaita akan sababin ba za ta yi aiki akan sababin kuma za ta shafi duk wani abu da yake da alaka da irin wannan shi ne waɗansu malamai suka ce ayar a dunkule tana nuna mana due process ne ma'ana yin komai bisa ƙa'ida bisa doka da oda wa a buyuta min biya komai in za a yi shi a yi bisa ka'ida an gane ko komai in za a yi shi a yi shi bisa ka'ida wannan shi ne nagarta kuma wannan shi ne birge Allah duk da galibi mutane ba sa son ka'ida ba sa son doka musamman mu mutanen Najeriya mun fi son mu saba doka burgewar mu tana cikin taka doka duk wata ƙasa da za ka je a duniya za ka samu ɗan ƙasar yana cinkaho da bin doka amma a Najeriya babba ne zai bugi ƙirji. ya ce sai sai mun yi kaza mu gawa zai hana shi ya burge kenan na ga ƙasar da minista zai ba da approval amma mai gadi a kawo masa takardar ya ce ba zai ba kuma ka koma wajen ministan ya ce maka sai dai ka yi haƙuri na yi maka iyayi na shi ma akan dokar sa yake amma Najeriya minista ya ce a yi abu wani abu aikata ya ce a aikashinsa ya bushe shugaban ƙasa ya ce a yi abu wani na ƙasa da shi ya ce a'a saboda shi ga dokar da take zaune da shi kuma yana so ya kiyaye aikashinsa ya bushe to mu a wajenmu saba doka shine abin alfaharinmu wanda kuma ba haka ya kamata ba duk ɗan adam mai hankali da tunani mai ilimi bin doka shine kamalarsa shine Allah ya ce wa'atul buyuta min abwabiha komai in za ku yi shi ku yi shi bisa ga ƙa'ida ku kiyaye doka da oda sai a zauna lafiya amma mu duba mu kalli a hanya za ka ga traffic danja ta tsayar da mutane amma wanda suka yi dokar su za su taho da jiniya su fasa mutane su wuce ko ba su hanya su fa suka yi dokar fa suka ce a tsaya wannan kuskure ne yana daga cikin alamomin tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza duyi'atil amanatu fantaziru sa'a in aka tozarta amana to ku jira alkiyama ta kusa sai sahabbai suka ce wa kaifa idza'atuha yaya tozarta amana ake nufi sai manzo Allah yace idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantaziru sa'a duk lokacin da aka koma yin abu da ka ba bisa doka da oda ba to alkiyama ta kusa duk lokacin da mutane za su zauna su rubuta doka da kansu amma kuma su ne farkon masu karyata. ta to an tozartar da amana ma'ana an ba da amana ga wanda ba cancanta ba za su iya rike ta ba in haka ta faru kuwa to a jira alkiyama ta kusa bangiji subhanahu wata'ala yake wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah la'allakum tuflihuna dan ku samu rabauta a gobe kiyama al-imam ibnu kasir ya kawo riwaya daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda yake sa'ala annasu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil ahilla mutane ne suka tambayi manzan Allah game da jirajiran wata fa na zalat hadhihi aya sakamakon haka sai wannan aya ta sauka yasalunaka anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nas wal-hajj sai zuwa karshe qala abu ja'far an eh, anil rabi ibn jarir al-tabari ya rawaito daga rabi dan anas daga abil Arrayahi. ar-rayahi yace balagana labari ya ishe mana annahum qalu cewa sun ce ne ya rasulullahi ya ma'aikin Allah lima khuliqatil ahillatu dan me Allah ya halicci jirajiran wata me hikima fa anzalallahu sai Allah ya saukar qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa qala Abdul Razzaq an Abdul Aziz ibn Abi Rawad Rawad an-Nafi ibn Umar qala daga Abdullah dan Umar yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam yace ja'alallahu al-ahillata mawaqita lin-nas Allah ya sanya jirajiran wata dan su rinka nuna wa mutane lokuta na ibada fasumu li ru'yatihi ku yi azumi idan an ga jinjirin wata wa aftiru li ru'yatihi kuma ku sauke azumi in an ga jinjirin wata na watan shawwal fa in gumma alaikum idan wata bai bayyana gare ku ba aka sakamakon hazo ko hadari fa uddu salasina yawman to ku irga watan baya suka kwana talatin Muhammad ibn Jabir ya rawaito daga Kaisu dan Talq daga babansa ɗalku ɗan Ali ƙala ya ce ƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ja'ala Allahu al-ahilla ubangiji ya sanya jirajiran wata fa idza hilala fasumu idan kun ga jinjirin wata ku yi azumi wa idza ra'aytumuhu in kuma kun ganshi to ku sauke haka wannan yana da tafassara qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj Imam bukhari ya rawaito hadisi da sanadi har zuwa ga Barra'u an Azib Allah ya ƙara masa yadda قال يشي كانوا إذا أهرموا في الجاهلية أتوا البيت من zahari. larabawan ansaru sun kasance a lokacin jahiliya in suka yi harama da aikin haji Ku ba sa shiga ɗaki ta kofa ko gida ta kofa sai dai su rinka ƙetare rakatanga ko su hau ta sama fa anzalallah wa laysa albirru bi an ta'ti albuyuta min zuhuriha walakin albirra man ittaqa har izuwa ƙarshe imam al-amash ya rawaito daga abi sufyan daga jabir yace kanat quraishun tud'a al-humsu Qurayshawa sun kasance ana kiransu da suna al cikin sunayensu na lokacin jahiliya wa kanu yadkhuluna min al-abwab fil ihram su sun kasance ko suna harama da aikin haji ko umara, suna shiga gida ta kofa su Quraysha kenan amma wa kanat al-ansar wa sa'irul arabi la yadkhuluna min min babin fil ihram amma lansarawa mutanen Madina da sauran Larabawa su kan in suna sanye da harami na aikin haji ko umara, ba sa shiga gida ta kofa فبينا rasulullahi الله صلى الله عليه وسلم dan haka wata rana annabi yana cikin wani lambu in kharaja min babihi sai fito daga lambun amma ta kofa wa kharaja ma'ahu qutbah ibn amir al-ansari sai qutbah dan amir al-ansari shi ma ya biyo annabi ya fito ta kofar lambun fa qalu sai su ɗan uwansa suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna qutbah ibn amir rajulun tajirun shi qutbah dan amir din mutum ne attajiri wa innahu kharaja ma'aka min al-babi kuma gashi ya fito tare da kai ta kofi dinuka zai ni irin addinin ka nake yi ba addinin gargajiya na iyaye da kakanni ba to shine fa anzalallahu sai Allah ya saukar da wannan aya wa laysa al-bir an ta'atul buyut min zuhuriha zuwa karshe Hassan al-Basri yace kana aqwamun min ahli al-jahiliyyati idza arada ahaduhum safaran wa kharaja min baytihi yuridu safarahu alladhi kharaja lahu ثم بدا له بعد خروجه أن يقيم ويدع سفره لم يدخل البيت من بعده a wata ruwayar idan mutum zai yi tafiya ne in ya bar gida a hanya sai ya fasa tafiyar zai dawo to in ya dawo ba zai shiga ta kofa ba sai dai ya hauro ta katanga ko ya hauro ta saman rufi walakin ya tasawwaruhu min qibali zahrihi sai dai ya hauro katanga ta bayan gida to shine fa qala ta'ala wa laysa al bi an ta'kul al min zuhuriha walakin albirra man ittaqa wa atul min abwabiha وقال محمد ابن كعب محمد ابن ya ce, يشي كان الرجل aka kafa." Kuma dai yana daga cikin al'adar idan mutum yana itikafi lam yadkhul manzilahu min bab albayt in zai shiga gida shiga gidan ya kama shi to ba zai shiga ta takurba ba anzalallahu hadhihi sai Allah ya saukar da wannan aya idan muka tattara waɗannan ruwayoyi gaba ɗaya, kaga kenan ba kawai sai mutumin da yake aikin hajji ko umara bane ba zai shiga ta kofa ba a'a al'adar ta fi haka fadi wanda ya shirin tafiya ma da yi tafiya ba ya fasa shi ma in ya dawo gida ba zai shigo ta kofa ba sai dai ya hauro katanga wannan ma yana daga cikin al'ada to haka nan wanda shi ma ya shirin umara ko hajji kuma ya dawo ko yana tsaka da haka to shi ma haka haka nan wanda yake itikafi to abinda wannan yake nunawa ita al'ada duk yadda mutane za su ɗauke ta duk yadda za su gaje ta iyaye da kakanni ba ta zama hujja ba ta zama addini sai abin da ne addini ya tabbatar in dai abu kawai madogararsa al'ada ce ai an gada iyaye da kakanni wannan bai zama addini ba bai zama hujja ba da yawa za ka ga iyaye aka samu saɓani da 'ya'ya ta wannan fuskar wani yaron ya ce shi ba zai yi kaza ba a ce kai abin da aka gada iyaye da kakanni ai ba za ka saba ba za ka ja mana abin faɗa za ka ja abin kunya wannan baya daga cikin abin da ya kamata mutane su zargi junansu da shi ko su mai da shi ya zama musu wani abu alaƙaƙai in dai abu ba an Allah bihi min sultan Allah bai ce ayi ba babu wani hadisi da yace ayi kana da damar ka saba wasa ko da an gada iyaye da kakanni ballantana ma idan ya zama canfi ana jin in ba kai ba wata musiba za ta samu to wannan wajibi ne ma a saba masa domin aqidar mutane a kubutar da ita wannan shine abin da sahabbai suka rinka yi sayyidina Umar lokacin da aka tura shi kasan Misra ya je ya tarar da mutanen Misra suna yin wani abu ruwan maliya nil na Misira, duk shekara sai an wanki budurwa sabuwa wacce ba a taɓa kwanciya da ita ba sai a jefa ta in ba a yi masa haka ba ruwan a shekarar kafewa zai yi ba za su samu ruwan noma ba ba za su samu ruwan da za su rayu da shi ba da umar da aka tura eh, ɗaya daga cikin sahabbai ya zama gwamna a garin in ban manta ba abu ubaida ko wani makamancin haka sai turo na Umar a rubuce yace to ga abin da nazo na karanta mutanen Misra suna yi ko sun zo sun gaya mun sun yadda sun shiga musulunci amma ga al'adar da suke yi a zafi iyaye da kakanni sai tura wa Umar dan kafa, in kai izini to zan bar su su yi lokacin yi su je su kai ta gefen ruwa su tura ta ruwa cinye ta sai Umar ya rubuta wasiƙa yace zuwa ga ruwan Misra bawan Allah daga Umar bawan Allah in kai kake ba su ruwa to kar ka sake ba su amma idan Allah ne yake ba su ruwa ba kai ba to muna roƙon Allah ya ba su ruwa kuma ba za a sake sa maka budurwa ba Umar ya ce idan lokacin yayi ku jefa masa wasiƙa rabu da shi kar ku sake jefa masa wata budurwa kuma lokacin yayi aka jefa wasiƙar har yanzu ruwan bai sake kafewa ba kaga al'ada ce iyaye da kakanni aka gaje ta amma tana allake da aqidar mutane haka Umar ya karya ta haka ire-iren waɗannan abubuwa bakan gaje su wani lokaci iyaye da kakanni kace in ba ai kaza ba kaza ne in ba ai kaza ba kaza ne bari in bada misali karami a kasar Hausa wankan jego idan mace ta haihu a ce sai an dafa jikinta da ruwan zafi kuma a bata kunin kanwa kuma a ba ta yaji kuma ba za ta rinka shiga waje mai sanyi ba sai waje mai zafi Ta ga wannan al'ada ce har da yawa daga cikin iyayenmu a ƙasar Hausa suna jin ummata ba ta yi wannan ba ta lalacewa zai za ta tsufa to amma yau bincike na ilimi ya tabbatar da wannan cutar da mace yake yi mutumin da yake zubar jini bai kamata ka ƙara masa abu mai zafi ba abu mai sanyi ya kamace shi Ya ka wankan jego ya ci karo da binciken lafiya kunin kanwa ita kanwa tana da ɗabi'ar zafi ne mutumin da yake zubar da jini ya kamata ya sha kanwa ba yaji yaji abu ne mai zafi mutumin da yake zubar jini bai kamata ya rinka shan yaji ba to amma duk an gada iyaye da kakanni kuma ana ta yi da yawa mutane suna ta mutuwa sanadiyar wannan ba su sani ba in kai magana sai a ce to an gada iyaye da kakanni in ba ta lalacewa za ta yi aure da yawa ya mutu a sanadiyar wani likitoci suna ta faɗa amma an ƙyaji to amma wata hikima ta Allah idan mutane suka ɗauki abu suka mai da shi al'ada sai Allah ya tafi da su a haka gwargwadon ilimin su kenan gwargwadon tunanin su kenan amma fa idan ta bayyana wannan abin yana cutarwa me ya kamata su yi ta gina su bar shi macen da ta haihu kayan gina jiki take bukata kayan da za ta mayar da jinin da ta zubar take bukata hutu take bukata amma ba wahala irin waɗannan da ake sanya musu ba wani zai ce to ai kuwa matata da bata yi wankan jegon ba kuma ta ragwagwabe wani zai ce baka haka ai wanta ma da bata yi wankan jegon ba baki ga yadda ta lalace ba ai wanta ma haka to me amsa amsa shine saboda kun yadda ne Allah ya baku kuke haka yanzu ku kalli mahaukaci mahaukaci yanzu zai je ya ci kashi kuma ka ga yayi kiba amma kai da kake da lafiya je ka ci kashi ka gani yadda za ku kare wani malamin mu a Kano mai hikima yana magana akan irin waɗannan abubuwan da muke shiga su da ka wanda ilimi da hankali lafiyayye ma bai kamata mu yi su ba inda za mu aiki da su yace kamar misalin maganin gargajiya sai a baka a ce ka je ka jika ka cika randa in ta kare ka ƙara ruwa ba iya ka kawai ka cika in ta kare ka ƙara ruwa eh, maganin gargajiya da maganin me bature maganin bature maganin magani ne na gargajiya magani ne kila ma na baturan daga na gargajiya aka samo shi kila sinadaran da na gargajiya suka yi amfani da shi shi baturan ya ɗiba ya gyara ya nasa to amma bambancin bature sai san ga gwargwadon da za a sha ga lokutan da ya kamata a sha ga adadin da za a sha in an sha iyaka za a dakata amma kai kawai a ce je ka sha in ka gaji ka zubar in ya ya sula ne ka ƙara ruwa to shi ne sai ya ce wa malamin nan to kuma malam ai yana magani sai ce to ai saboda mahaukaci ne ta Allah ya baka ya ma magani in kana da hankali kai wannan ta kwana lafiya wannan shine amfanin ilimi ilimi ya nuna maka daidai kuma ya dada gyara maka daidan ga yadda kake bambancin ilimi da abu da ka kenan haka wannan shine amfanin ilimi kuma shine amfanin addini ya rinka nuna maka abubuwa masu kyau da mafiya kyau wani abu mai kyau ne amma addini sai zo ya sake kyautata maka shi zaman amfanin addinin kina aikin haji da mutanen jahiliya suke yi abu ne mai kyau inda musulunci ya zo bai hana su ba amma sai daɗa ne gyara musu shi ga abin da za a yi ga abin da ba za a yi ba cikin abubuwan da suke yi a aikin haji ba za su shiga gida ta kofa ba sai dai su haura ta kadanga. cikin abubuwan da suke a aikin haji ba sa tsawafi da kaya sai dai su yi tsirara cikin abubuwan da suke wajen talbiya sai su rinka shirka suna kiran sunan wasu gumaka a madadin Allah duk sai Allah ya gyaggyara musu waɗannan abubuwa bisa ga ka'idar inna hadha qur'ana yahdi lati hiya aqwam shi da man qur'ani kullun yana nuna maka abin da ya fi ko da abin ya yana da kyau ga wanda ya kyau sai kai mafi kyau akan wanda yake mai kyau Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon nisantaka, saboda lokaci za mu tsaya nan يا الله مدعو في تركيا كيمو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته